بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر قوما قوة المحرم hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 24 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 32 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah Ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara ma'ana ibnu taymiya yana karantar da mu ne yadda ya kamata musulmai su mu'amalanci kwaikwayo kwaikwayon kafirai maguzawa da waɗanda suke da littafi a cikin kafiran yadda ya kamata musulmi ya guje ma kwaikwayon al'adunsu da ɗabi'unsu da suturarsu da irin harshensu da yadda suke mu'amalanta junansu a bukukuwa da sauran tarurrukansu babu shakka ibn taimiya ya kai matuka wajen tantance bayanai a wannan matsala a inda bai gushe ba yana ta kawo mana bayanai tun daga ayin alkur'ani mai girma yanzu kuma muna cikin bangare da yake ambatan mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya ce zai kawo ayoyi waɗanda suka nuna hukunci game da haka zai kuma kawo hadisai sannan a gaba kuma zai mana magana game da ijma'in al'umma akan haka kafin ya zo kan mas'ala da take da alaka da ayyinat wasu samfur da zai yi na musamman bukukuwa waɗanda su ne asalin dalilin da ya sa ya rubuta littafin to a karatun da muka yi a baya muna bin ibnu taymiya inda yake mana wani sakin layi tun daga sanda ya kawo hadisin da ya hani akan koyi da ainihin irin ibadar kafirai wajen tsananta ibada da ainihin kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai akan yin sallah takaitacciya kuma cikakkiya yadda kuma aka samu a aikace manzon Allah aka yake yin sallah shi takaitacciya kuma mai cikakkiyan arkan to daga nan ne ibnu taymiya ya saki layi ya fara bayani akan yanayin sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen tsayin karatunta da tsayin ainihin wato ruku'u ko sujuda da tsayin zaman tahiya da kuma yadda waɗannan abubuwa suke kasancewa cikin wato ittizan suke kasancewa cikin balance za mu tashi a inda yake cewa bayan da ya kawo mana hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce mutumin da yake limanci sai ya kasance a cikin limancinsa musamman na sallar juma'a yana taƙaita huɗuba sannan ya tsawaita sallah to wannan alama ce akan cewa wannan limamin ya fahimci addini sai ce faqad ja'ala tulas salati alamatan ala fiqhi rajul kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanya tsawon sallar ya zama alama akan cewa mutumin ya fahimci addini wa amara bi italatiha kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarni da a dinga tsawaita sallah wa hadha al-amru imma an yakuna amman fi jami'is salawat yace wannan umarni ta iya yiwuwa a ce umarni ne da ya shafi dukkan salloli wa imma an yakuna al-muradu bihi salatul juma'a ko kuma ya zama abun nufi da shi sallar juma'a ita kanta fa in kana lafzu aman fa zahirun idan lafazin wannan hadisin ya shafi dukkanin salloli ne to wannan abu ne da yake a fili wa in kana al-muradu salatul juma'a fa idza amara bi italatiha ma kaunil juma'i fiha yakunu aziman fihi min ad-du'afa'i wal kibari wa dhawil hajati ma laysa fi ghayrihi wa ma kauniha tuf'alu fi jatil harri مسبوقة بخطبتين فالفجر ونهوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأهرى والأحاديث في هذا كثيرة kai jama'a wato malam ibn taymiya ba karamin malami bane jama'a da gaske ne ba taba ganin malami irin shi ba Allah ya gafarta mai ku duba wani fiqhu da ya fitar anan jama'a yace kalla ka ga idan an ce sallar juma'a ce kadai hadisin yake nufi cewa a dinga tsawaita sallar juma'a to abin da ya kamata a kalla a nan shine fa'iza a mara bi italatiha in ya zama annabi ya yi umarni da a tsawaita sallar juma'a ma'a kaunul jam'u fi ha ya kunu aziman tare da kasancewar tarin mutane a sallar juma'a taro ne mai yawa fihi min ad-du'afa'i wal kibar wa dhawil hajati ma laysa fi gari ana samun tsofaffi masu rauni mabukata suna karuwa da gwargwadon karuwar yawar mutana idan za a yi sallah ta azhar mutum 50 to a ce mu kaddara 10% ne masu rauni mutum biyar kenan ko to sallar juma'a ana iya samun mutum 2500 kagan ka ce 10% ɗinta ne masu rauni an samu mutum 500 mun fahimci wannan kaga da gwargwadon ƙaruwan yawan mutanen gwargwadon ƙaruwan mabukatan da masu raunin da masu ainihin girman shekaru ina fata muna ganewa wa ma kauniha tuf'alu fi shiddatil harri kuma sallar juma'a ana yin ta ne a lokacin da ake tsananin rana cikin garjin rana masbuqatan bi khutbataini sannan sai an yi jawabi hudu ba biyu duk mutane suna jira to in ya zama duk da wannan yanayi na sallar juma'a yawan mutanen da suke zuwanta na nuna yawan za a samu karuwan yawan masu matsaloli sannan ana yin ta a lokacin da kowa zai ji tsananin zafin rana ta yadda har masu lafiya da karancin shekaru da wanda ba su da wata bukata su ma za su shiga cikin damuwa da kunci amma duk da haka annabi ya ce a tsawaita ta to in ya zama tsawaita tan nan sunna ne to tsawaita sallah asuba wanda ake yin ta cikin sanyi mai ni'ima wanda kuma ba a taruwa da yawa kamar juma'a yafi dacewa fiye da tsawaita ta kenan yafi sauki kun ji fiqh yace fal fajr wa nahawha allati tuf'alu fi waqtil bar waqtil bar asuba da ire-irenta wadda ake yi a lokacin da na sanyi ne ma aqillatil jam sannan ba yawan mutane aula wa ahra sun fi cancanta da a tsawaita su sun fi cancanta da ainihin karatu mai yawa wal ahadithu fi hadha kathira hadisan da suka bi suna tabbatar da haka suna da yawa jama'a mun gane wannan fiqhin da yake fitarwa sallar juma'a ana yin ta ne cikin garjin rana sannan mutane suna da yawa masu bukata da masu rauni suna da yawa kenan in da mutum zai kalli wannan ya kalli zafin rana ya kalli bukatun mutane sai ya ce bari yayi ta shaf shaf ko shi limamin amma sai annabi ya ce a'a a tsawaita ta kuma tsawaitawan ma alama ce akan mutumin da ke limancin ta ya san addini ya fahimci addini to in ya zama ka ce hadisin na juma'a ne kadai to sauran sallolin da ba su da wannan matsala sun fi juma'a cancanta a tsawaita su kenan sallar asuba ana yin ta an tashi bacci ana cikin natsuwa sannan galibin masu irin wannan bukatun ma ba su zuwa sallar asuba sannan sallar juma'a ita ko ana yin ta cikin tsakar rana ne to kenan tsawaita waɗancan da ba su da waɗannan matsalolin ya fi cancanta fiye da tsawaita wannan sallah ta juma'a wa inna ma zakarna hadha tafsiran lima fi hadisi Anas bayan da duk ya gama wannan dogon bayanin da yayi akan sallah sai ya ce wannan duk ƙarin bayanin da kaji mun ambace shi ne muka saki magana akan kwaikwayon kafirai muka yi ta bayani akan yanayin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wannan mun ambace shi ne saboda bayani akan fassara hadisin Anas min taqdiri salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda muka ji a can baya karatu biyu baya inda Anas ya bada labarin cewa bai taba ganin mutumin da ya kai manzon Allah takaita sallah da kuma cika gabobinta ba iz qad yahsabu man yasma'u hadhihi al-ahadith domin wanda ke jin waɗannan hadisai zai iya ɗauka cewa anna fiha nau'u tanaqudin cewa a cikin hadisan akwai tifka da warwara an ce annabi na tsawaitawa yana karanta sura kaza a araf ko ma'ida ko ya karanta sura kaza kuma ya ce an ce kuma yana takaitawa to sai mutum ya kasa fahimtar ma'ana wannan abin da manzo Allah ya aikace ya zai iya harmonizing din su ya zai iya daidaita su da ma'ana abin da aka ce na tsakaitawa aw ya tamassaka ba'dun nasi bi ba'dha duna ba'd ko kuma wani ya rike wani sashen hadisi ya watsi da wani su ne waɗanda ibnul qayyim ya famu labarin su ko a cikin zadul ma'ad cewa an samu wasu mutane masu neman sauki yan san cin banza sai suka rike kwaya daya suka rike kai gaban ma wani hadisi kwaya daya inda annabi ya ce ma'azu afattanun anta da iyanan suke aiki cewa dilimamin da ya musu abin da su suka fassara da sunan sallah mai tsawo sai su ce fattanun ne iyanan kawai suka rike kana yin sallar da a wurinsu su ne suka yi defining ɗinta mai tsawo sai su ce fattanin ne kai muka ji cewa abin da yake daidai shine irin wannan sallar da manzon Allah yake to ita yake nufi da tsagaitawa a yi karatu ya zama da ruku'un da sujuda da zaman da ake tsakankanin ainihin sujuda da tahiyan duka su zama mutaqariba in an yi karatu takaitacce to sai a yi su su kuma su zama suna da ɗan tsayi kenan bil muqarana ila abin da mutane suka saba sai ya zama sun kusa kamo tsayin karatu haka ake yi in an yi karatu gajere su ma a ɗan rage su in an ƙara tsawon karatu su ma a ƙara su ya zama dai akwai mujanasa tsakankanin waɗannan gaɓoɓi na sallah mun ji inda ta kawo mana hadisan riwayoyin Anas dan Malik da na sauran sahabbai wa yajhalu ma'ana ma tamassaka bihi sai zama ya jahilci ma'anar abin da ya rike duk sanda ka rike hadisai ga su da yawa akan babi sai ka rike daya ka bar sauran to wanda ka rike ma baka fahimce shi ba baka fahimci wanda ka rike ba duk mutumin da zai rike hadisin musi'u salatihi cewa ai a cikin shi babu zaman jisatul istiraha dan haka shi baya yi to bai fahimci hadisin musiyu salati ba ya jahilci wanda ma ya rike din domin hadisin bai zo dan yayi bayanin gabobin sallah 100 bisa 100 ba kamar yadda ibnu hajirin yake faɗa yace ba a daukan gabobin sallah daga wani hadisi kwaya daya saboda kowane sahabi idan ya zo bada labarin sallah yana bada labarin abin da yake ganin muhimmancin karantar da shi ne a lokacin ko abin da yake gyara ma wanda ya ga yana kuskure da haka ana iya daukan sallan ne kawai yace fa yu'khadhu majmu'uha min majmu'i riwayatihim kadai zaka yi daukan tattaruwar siffar sallah ne daga tattaruwar riwayoyin to kuma zaka ga shi hadisin mutumin da ya rike shi yace bai yin situl israha saboda babu a ciki akwai kuma abin da yake yi wanda babu a ciki ya ila yau dan hadisin bai zo da tahiya ba sai a ce to me yasa kake yin tahiya kullum zai ce saboda wani hadisi ya kawo ta ko sai a ce to ita ma wannan wani hadisi ya kawo ta fa jawabuhu huwa jawabuka haka wanda zai rike azumin zai rike hadisi cewa annabi ya ce ba a azumin juma'a sai an yi alamis da asabar yace shi wannan ya rike da haka zai azumin nafila ran asabar shi ma bai fahimci wannan hadisin bane bai fahimce shi bane domin hadisin bai zo don yin bayani akan azumin asabar ba ya zo ne don yin bayani akan azumin juma'a sai annabi ya ce da rana kafin ita ko rana bayan ita automatically alhamis da asaba fine to wannan hadisin da ya zo haka yanzu yana da faɗi za a yin alhamis da juma'a ko juma'a da asabar sai wani ya sai ya rage mishi faɗi me faɗin da ya rage mishi sai ya ce kada a yi azumin asabar sai na farilla wannan kaidin na farilla duk mutumin da zai ce ne kawo wani kaidi wanda ba wannan ba in ma dai bai fahimci asalin abin da usul fiqi ke nufi ba a cikin addinin musulunci ko mun malantar shi mu zama wannan shine magana ko kuma yana da san rai a cikin abin da yake ko jahilci ko kuma ya fi ganin girman maganganun mutane fiye da na annabi sawa'un yana faɗan haka ko bai faɗa aikin shi abin da yake hukunta kenan dan annabi yayi kaidi ya ce sai in na farilla kai kuma ka ce a kuma da wanda yake da wata falala ta musamman ai na ka samu wannan kaidin falalan nan ka ce arfa ka ce ashura ka ce kaza to sai a tambaye ka me yasa mutumin da ke aikin haji bai yin azumin arfa azumin arfa ya fi azumin ashura falala me yasa in ka je aikin haji ba ka yi me yasa wanda ya saba azumin litinin da alhamis idan ta faɗo litinin ko alhamis ranar sallah me yasa baya yi idan ta faɗo ranar tashrik me yasa baya yi me amsa da zai bayar saboda annabi ya hana yin azumi wannan ranakun ko to shi ma wancan haka saboda annabi ya hana ne shi ma kawai shi ne amsa me yasa anan ka iya fahimtar umarni da ai azumin alamis da litinin saboda falalarsu yayi karo da hani da azumin ranar sallah ka iya fahimtar a gabatar da hanin akan umarnin amma can ka kasa fahimta a gabatar da hani akan umarni me yasa it's a very simple arithmetic jama'a na fatan muna fahimtar wannan amma za ka ji mutane suna ta surutai suna ta surutai har suna fita daga babi na biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka musu magana sai su nuna kamar wai kai ne ma baka fahimci abin ba wai suna bin malamai su waye malamai ana magana annabi ba wani malami an cire wa kowa rawanin shi in ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sunan shi kawai mabi in ya bi annabi kawai abi shi sannan hujja da maganganun malamai waɗanda suka rawata hadisin wannan babu matsala akai domin su ba su da matsala game da hadisin tunda sun ce mai rauni ne laqad ahsana man intaha ila ma alima amma wanda ya san a ilmanta cewa hadisin ya inganta kuma ya wannan maganganun babu shakka akan ya zame wannan mu shine addinin mu jama'a kawai ka san hadisi ya inganta ka dinga kawo mashi wani tarnaki saboda wai kana kallon magana wani malami sawa'un ya shekara dubu da mutuwa ko yana raye yanzu ko kwanan nan ya mutu duk ɗaya ne babu wani malami da za a kalli maganar shi ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam na rasa yadda aka yi mutane akan wannan matsalar bizat suka samu ainihin wannan zamiyar tun last week sai na faɗa cewa za ka ji magana za su taso to ga sunan kuma sa tasowa to irin magana imamu zahabi da yi duk mutumin da ya ce duk mutumin da ya je arfa ya yi azumin arfa bayan ya san wannan hadisin na hana azumin arfa zahabi ya ce to muna fatan ba zai samu lada ba to haka ma duk mutumin da ya azumin asabar na nafula bayan ya san annabi ya hana ya san ingancin hadisin muna fata kai samu lada irin magana ce Allah ya tsare mu da sai yake cewa a to bayan da ya gama duk wannan ainihin istiratin sai ya dawo kan karatun shi na ainihin iqtida usratul mustaqim sai ya ce wa amma fi hadisi Anas al-mutaqaddam al-mutaqaddim min qawlin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace kaga a cikin hadisin Anas wanda ya gabata inda manzon Allah yake cewa la tushaddidu ala anfusikum kar ku dinga tsanantawa kanku a harkar addini fa yushaddidu Allahu alaikum sai Allah ya tsananta muku fa inna qauman shaddadu ala anfusihim akwai wasu mutane wanda suka tsananta wa kansu fa shaddada Allahu alaihim sai Allah ya tsananta musu fa tilka baqayahum fis sawami'i wad diyarat ga ragowar sanan a cikin coci-coci da gidajen ibada na kiristoci ruhubaniyata libtada'uha ma katabnaha alaihim suna yin ruhubaniyanci wanda mu su ainihin wato Allah kenan Allah bai rubuta musu ita ba bai rubuta musu wannan ruhubaniyanci ba su suka kirkiro da kansu fa fihi nahyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an tashaddud fi din bi ziyarati alal mashru' manzon Allah yana hani ne game da tsanani a cikin addini menene tsanani yace ta hanyar yin ƙari akan abin da shari'a ta tabbatar shine kawai tsanani nan ma kamar yanda sauki ba shine definition din mutane ba da suke cewa ai musu sauki a sallah da nasu definition din haka tsanani a addini ba definition din mutane bane tsanani a addini definition din shari'a ne shine mene kari akan abin da shari'a ta tabbata shine tsanantawa amma riko da shari'a yadda ya kamata duk da mutane suna cewa wannan tsanani a ba shine tsanani ba yanzu duk mu da ake zargin mu da cewa yan tsanani ne a addini ba fa ƙari muke akan shari'a ba ga masu ƙarin nan ana ganin su ƴan ɗarika su kamata ce suna tsanani domin an ce su salati suka ƙara nasu kaga sun yi sun yi ƙari shine tsanani addini an ce su kaza suka ƙara nasu komai sun kikiro nasu sun ƙara akan naman su to waɗannan su ne masu tsanani addini amma yanzu kaga wa ake ce mai tsanani wanda ya rike na annabi sallallahu alaihi wasallama shine wai mai tsanani a irin yadda mutane suke fassarawa amma wannan zalunci ne a wajen ainihin wato fassara ma'anar tsanani gashi daga ibn taymiya yake cewa biziyadati alal mashru' tsanani yana faruwa ne ta hanyar ƙari abinda shari'a ta ce kai wat tashdidu taratan yakunu bi ittikhadi ma laysa biwajibin wala mustahabbin bi manzilati alwajibi wal mustahabb fil ibadat shi tsanantawa yakan kasance wani lokaci ta hanyar daukan abinda ba wajibi ba ko kuma ba mustahabbi ba sai ka dauke shi a matsayin wajibi wanda ba wajibi ba kamar da shi wajibi wanda ba mustahabbi ba kamar da shi mustahabbi kamar dai da addinin dariƙa yake sawa'an bi sawa masalan bi masalin shine abin da yake ba wajibi yin shi a lokaci guda da sura kaza ba sai mutum ya wajabta wa kanshi wannan ya dauka kanshi alƙawarin kuma dole sai yayi to wannan tsanani ne a cikin addini dan ba haka annabi da sabai suke ba ina ba ta mun fahimci wannan ko abin da ba mustahabi ba ya mai da shi mustahabi cewa dole sai yayi ya mai da shi mustahabi wa taratan wani lokaci tsanani na kasancewa bi ittikhadhi ma laysa bi muharram wala makruhin bi manzilati al muharram wal makruh mai da abinda ba haramun ba abinda ba makruhi ba ka mai da shi haramun ko makruhi fi tayyibati daga cikin abubuwa tsarkaka da Allah ya halasta Allah ya halasta sanya sutura wankakkiya gogaggiya Allah ya halasta auren mata kyawawa waɗanda ranka ke so Allah ya halasta cin abinci lafiyayye Allah ya halasta kwanciya a wurin kwanciya mai kyau da mallakan duka dukiya mai tsarki da cin ƴaƴan itatuwa da abinci wanda suke lafiyayyu duk Allah ya halasta wannan sai kai ka mai da shi ka ce ka haramta wa kanka ko kuma ka karhanta wa kanka kai baka cin nama ko baka sa riga sai tsohuwa ko baka yin abu kaza sai kaza duk wannan kamar yadda ainihin sufaye suke yi kenan ina fata mun fahimci wannan wannan yana daga cikin tsanani a addini wa allala zalika bi anna alladhina shaddadu ala anfusihim minan nasara shaddada Allahu alaihim manzo Allah ya kafa hujja da cewa waɗanda suka tsananta wa kansu a cikin wannan yanayi daga cikin kiristoci Allah ubangiji ya tsananta musu hatta alal amru ila ma hum alaihi min ruhbaniyya har aka wayi gari al'amarin su ya kai yadda ya kasance a yanzu a yadda suke ruhubaniyanci shine kirista sai zama ya haramta wa kanshi aure ya haramta wa kanshi sanya takalmi ya haramta wa kanshi kallon kan hanya ma da yake tafiya sai dai dukar da kai haka yana tafiya kamar rago ya haramta wa kanshi duk wani abu na ainihin abinci mai kyau irin wannan kamar da muka faɗa irin shi ne ɗan ɗariƙa suke karanta littafin ainihin tabaqatul kubra na sha'arani zaka ji akwai waliye waɗanda ba su cin abinci sai na bola wanda kare yake ci saboda wai suna so su guje wa duk wani abu da ya sa su ji daɗin duniya su ‘yan lahira ne akwai waliye waɗanda suke yawo tsirara saboda ba su san sanya sutura wai don kada ya zama hakan da suke sanya sutura sun yi kama da ‘yan duniya sutura gaba ɗaya fa sai dai su samu ganye su rufe jikinsu kamar primitive societies akwai waliyai waɗanda suke cin abinci a kwanon da kare yake ci kare na ɗiba su ma suna ɗiba suna ci wai don ya zama sun wulaƙanta kansu ka a gansu a matsayin mutane wanda suke son duniya sun manta cewa kare annabi ya ce in ya ci abinci abu sai ka wanke su bakwai zaka ci to zamu ji mun tayi da faɗi wannan duk sanda ka kai kanka kan wani tsanani sai tsananin ya shigar da kai cikin wasu kuma mukhalafat daban wanda baka yi niyyarsa ba sawa'un da sanin ka ko ba da sanin ka ba ina fata mun fahimci wannan dan daga cikin mukhalafa mafi muni shine sai shedan ya riya maka kafi kowa falala ai kai tunda kana jin tsoron Allah baka san duniya to kai kafi kowa falala sai ya riya maka to tunda kana waɗannan ayyuka masu kyau to kuma ko kai sawo ba matsala waɗannan ayyukan naka za su yi su fasidin saɓon karar lahira ka samu ka tsira har ya wuce da kai nan ya gaya maka cewa kai dole mafa sai kana yin saɓo saboda waɗannan ayyuka naka na alheri masu yawa su dinga samun abin da za su dinga fidin a kai na saɓo don ba ka za su kuma suna fidin a kan ladanka ba ka shi ɗaya dinga riya wa ‘yan ɗarika ba ɗaya na cikin tafin da bukatu kuma ranar shara ne da makamantar littafansu cewa akwai salatin da yan kana yin shi saboda ƙarfin shi da yawan ladan shi dole kuma ka dinga dan kauce hanya kana dan yin zina kana luwadi kana cin amana kana cin haram kana cin mushe kana cin riba dan wannan ladan nan ya dinga samun abin da zai dinga dan tsotsa ba a cikin zunubin nan in ba haka ba in ba haka ba idan alhasanat ba su samu sayyadin da za su yi izhabi ba to za su kuma suna izhabin hasanat ɗan uwansu wato sai ka zama kai asara kenan gaba daya da shi dan ya riya musu haka ya suka rasa wa kansu duk wani abu wanda Allah ya haramta me ya jawo haka tsananin da suka yi wa kansu tun asali Allah ubangiji ya shirya da mu kuma wai ana kallon sa a matsayin waliyai ana celebrating din su a haka cewa saboda tsabar bauta Allah har ya dawo yana yin kaza Allah ya samu dace wa fi hadha tanbihun ala karahatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama misla ma alaihi an-nasara min ar-ruhbaniyyah al-mubtadi'ah wannan yana faɗakar da mu akan manzon Allah ya ƙi wa al'ummarsa su ɗauki salon rayuwa irin ta nasara ta ruhubaniyanci na bid'a wa in kana kasirun min ubbadina yace duk da yake da dama daga cikin masu bauta a cikin mu mu musulmai kad waqa'u fi ba'd zalika sun fada cikin wasu abubuwa irin waɗannan muta'awwilina suna masu ta'awili ma'azurina tawili wanda za a ba su uzuri akai aw ghairu mutaawwilin ko kuma ba da tawili ba suna sane akwai wanda zai tawili abin da za a iya bashi uzuri me yasa ya ki yin aure me yasa bai cin abinci mai kyau me yasa ya haramta wa kanshi tsayibat me yasa ya wuce makaɗi da rawa wajen karawa kanshi tsananin ibadoji me zai sa misali mutum ya ce shi sai ya dinga yin azumi kullum bai shan ruwa kaga ya sa wa kanshi tsanani sai ce saboda shi yana so ne ranar kiyama ya wuce da wurwuri misali ko kuma kaza kaza shi ya tuna falalolin azumi ne kawai me zai sa mutum ya ce kullum in zai sallah sallar dare sai ya saki qur'ani a dare daya bayan annabi ya ce wanda ya sauke shi kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba sai ya ce yana so ne yayi maka shi tawili yana so ne bakin shi ya saba sosai da qur'ani fiye da sabawa da magana ta yau da kullum bai so ne ya samu can na yin zance na fira shine kaga yayi tawili sai a bashi uzuri akan wannan tawilin ibn tamiya ya ce ma'azurina aw ghayra muta'awwilina ko kuma babu tawili suna ji suna gani sun fada wa abubuwan da suke na barna wa fihi aidan a cikin wannan hadisi ya ila yau akwai fadakarwa ala anna tashdida ala nafs ibtida'un cewa tsananta wa kai bid'a ne yakunu sabab ibtida'an tun farko yakunu sababan li tashdidin akhara tun farko tsananta wa kai yana zama sanadi ga wani sabon tsananin yaf'aluhu Allahu imma bi shar'i wa imma bil qadari wanda Allah zai kadarta wa mutum ko dai ta hanyar shari'ar da ka tsananta wa kanka din ko kuma ta hanyar wata kaddara da ta biyo baya fa amma bi shar'i fa mislu ma kana nabi sallallahu alaihi wasallama yakhafuhu fi zamani idan mutane suka tsananta wa kansu abu zai iya jawowa shari'a ta sauka ta tsananta musu wani abin da ba su niyya ba idan ake fahimtar wannan shine kamar yadda manzon Allah ya zama yana tsoron a san da yake raye a tsananta wa mutane wasu abu min ziyarati ijabin kaman ƙarin wajabci au tahrimin ko ƙarin haramci kana hawi ma khafahu lam mujtama us-salata as-salata tarawih ma'u kaman inda ya zama yana jin tsoron abin da zai biyo baya sa'ad da suka taru a gun sallar tarawih yace na ki fitowa ne dan kada wannan ya ja a wajabta muku ita ba ku iya ba farko su suka tsananta wa kansu sai sun yi sallar tare da shi shi yana yi ne a matsayin wajibi qur'ani kuma ya lissafa wanda za su iya yi da waɗanda kuma ko sun bari babu komai alim Allah annahu sayakunu minkum marda wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharina yuqatiluna fi sabilillahi duk waɗannan babu matsala akan su ko da aka ji labarin annabi nayi kowa da mai matsala da mala matsala sai kowa ya zo aka cika masallaci makil aka yi na biyu ranar farko babu yawa ranar na biyu aka karu kowa ya je ba da labari a angosu da danginsa sai aka ƙara taruwa masallaci ya cika babu masaka tsinki rana na uku haka daga nan sai manzo Allah yake fitowa sallallahu alaihi wasallam me yasa yace ina jin tsoron kar a fallanta muku ba za ku iya ba to kaga tsanani suka yi kansu farko ko wannan tsananin yana iya jawowa a shar'anci a ƙara tsananta musu haka yace wa mithlu anna man nazara shay'an min at-ta'ati wajaba alayhi fi'lu haka nan kuma misalin cewa walamma kanu yas'aluna an ashiya'a lam tuharram da kuma inda yake tsoratan musu tambaya game da abubuwan da ba a haramta ba har qur'ani yake ambata cewa la tas'alu an ashiya'a ko in tubda lakum tasu'ukum da wani tambaye shi aikin haji cewa a kowace shekara ce farilla yayi shiru ya rabu da shi a kowace shekara ce farilla yayi shiru ya rabu da shi har na uku yace mishi da na faɗa ta zama wajibi ko ba za a iya ba duba ku ga yanzu misali a ce aikin hajji farilla ne duk shekara da ya zai yayu a yi wannan zamanin namu ba zai yiwu ba to kaga manzo Allah yana jin tsoron irin yadda suke wasu suke da girin gidishi dan kar su ja a tsanantawa al'ummar shi bayan shi kuma mai tausayi ne da rahama ga wannan al'umma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim hatta kai ma Anas yana cewa an yi lokacin da manzo Allah gaba ɗaya ya sa musu sanction ya hana su tambaya kwata-kwata cewa ko su jira sai abin da aka karantar da su shine Anas yake cewa kamar inda Bukhari ya ruwaito a lokacin suka wayi gari suna Allah Allah wani ya zo daga ƙauye wanda shi baya cikin sahabbai yan birni a Madina shi wannan doka ba ta hau shi ba sai ya duk tambaya irin ta mutanen ƙauyen da yayi manzo Allah ba zai kyare shi ba su kuma su ta kwasan ilimi a ciki domin su kwaɗayin su ilimin manzo Allah kuma yana guje musu garin wannan kwaɗayin da wannan tambaye-tambayen to za su jangwalo wata jangon ɗin ina fata ma fahimtar wannan jama'a to haka kuma ya ce wa mislu anna man nazara shay'an haka kuma misalin mutumin da yayi alwashi zai aikata wani abu min ta'ati daga cikin abubuwan biyayya wajaba alaihi fa'ilu wajibi ne akan shi aikata me ya jawo mishi wannan tsananin shi da ya tsananta wa kanshi yace sai yayi bakancan dan yin bakancan asali makruhi ba ka malamai suka tabbatar ba kaga da ya tsananta wa kanshi sai shari'a ta ce to tun da ya riga ya faɗa to baki shi ke yanka wuya sai ya yi dole wanda duk ya ce idan Allah ya sa na ci jarabawa kaza ko na samu aiki kaza ko na ci mukami kaza da nake takara to zan yi sadaka da abu kaza ko zan yi azumi guda kaza ko zan biya wa mutane kaza sadaki ko zan biya wa mutane kaza kuɗin aikin haji su je su yi su dawo to in ya ci dole sai ya yi kaga ba wajibi ne akan shi ba shi yawa kan shi wannan shi za ke cewa bakance ai da hausa wato baki kan faɗi baki yakan ce baki ya je ya faɗa abin da ya jawo kanshi matsala sai shari'a ta ce to duk wanda ya alwashi sai ya cika shi kaga yanzu ta hanyar shari'a ne aka tsananta wa mutum saboda me saboda ya tsananta wa kanshi zaka asali ba kance makruhi ne mutum ya bari sai Allah ya mushi falalar da ya mushi sai ya nemi hanyar da zai godewa Allah za'id alal ada ba tare da sai ya dauki wannan alƙawarin ba kuma kamar da ibn timiya yake faɗa wannan ɗauka alƙawarin da kake yi fa bai sa bai tirsasa wa Allah ya ce to bari sai yayi maka dan Allah ba kamar yaron ka ne da zaka ce in kai na ɗaya a jarabawa zan ma kaza to kaga wannan zai sa yaron ya ƙara ƙwazo dan ya samu ya na ɗaya ko to ba ruwan Allah da wani kana da kana cewa ya Allah in dai ka bani wannan falalar da nake nema ya Allah ni ko sai ne maka da'a kaza wannan ba zai encourage na Allah ya ce to bari ya maza ya maka ba sai in dama yayi ne ya amsa addu'a domin ba zai karu da komai da wannan wutar da kai ba kai ne zaka karu kuma dan me zaka yi wa Allah sharadin sai in ya maka kaza sannan shi ma zaka mai kaza duk malamai sun kawo wannan ta'alilat din game da nuna karhancin yin alwashi tun asali to tsananin kuma da yake zuwa a ciki shine in ka yi fato dole sai ka cika in fact in ka mutu baka cika ba sai an cire an biya bashi kamar da hadisi Abu Dawud yace ko biyan bashin Allah ya fi fiye da biyan bashin sauran mutane in kai alwashi ka mutu baka cika shi ba kafin a raba gadon ka in na dukiya ne sai an cika in na aikin azumi ne ƴaƴanka magadanka sai sun raba sun yi wannan azumi sai an biya mashi in wata tafiya ce ka ce zaka je ka yi za ka tafi baitul maqdis ka je kai ziyara sai an biya kudin jirgi wani ya tafi an nema mashi biza ya je yayi a madadinka saboda bashi to dan me za ka shiga da kanka cikin wannan kuncin ina fata muna gane wannan sannan sai ya ce a wa huwa manhiyun an nafsi aqdin nazari saboda shi mutum an riga an hana shi daga asalin kulla wannan bakance wa kadhalikal kaffaratul wajiba bi asbabi hakanan kuma kaffarori waɗanda suke wajaba ta hanyar sabubba kamar kaffaran jima'i na azumi mutumin da ke azumi a ramadana in yi jima'i aka ce sai kaffara me yasa saboda ya tsananta wa kanshi wajen dole sai ya je ga matar shi da azumi ya wuce maka da rawa sai shi ma aka ce to sai ka biya kaffara haka wanda ya kisa da kuskure haka wanda ya abubuwa makamantan waɗannan to kaji misalai na farko kenan da yace ana iya samun tsanani ya biyo baya bishar'i ta hanyar shari'a ta ƙara maka wani abu akan wanda yake wajibi a kanka saboda kai ma ka ƙara wani abu fiye da wanda yake wajibi wa amma bil qadri ta bangaren kaddara kuma fa fa kasirun qad ra'ayna wa sami'na man kana yan yatanatta'u fi ashiya'i ibn tamiya yace da dama mun ji labari kuma mun ga mutanen da suka kasance suna tanattu'i suna wuce makaɗi da rawa suna tsananta wa kansu a cikin al'amura, fa yubtala aidan bi asbabin, sai Allah ya jarabce shi da wasu sabubba tushaddidul umura alaihi, waɗannan sabubba su ƙara tsananta mashi al'amura, fil ijabi wata harimi, wajen ƙara mashi wajibi ko ƙara mashi tsananin haramci, misal kasirin minal maususina fi tahara, kamar da dama daga cikin mutanen da suke da wasu wasi a wajen tsarki. wanda idan ya je tahara ba zai yi tsarki tun daga ainihin tsarki da ake yi a bayi ko alola ba zai yi ta yadda aka ce ba zai zauna ne ya ta dirje duburarsa ko ya dinga ainihin jagwalgwala al'aurarsa da sunan wai shi yana ganin bata wanku ba ba zai wanke yadda aka ce a wanke ba sai ya fara tunanin to ai akwai ragowar dugun fitsari akwai watakila ragowar wani kashi ya ta dirzawa ya ta dirzawa ko ya zo alola ba zai alula yadda aka ce a takaita ruwa a yi ta gwargwadon hali ba a'a zai zo ya zauna ya ta tsanantawa ya ta dirzawa yana gogewa kamar zai canza fata wataƙila wani zai wani zai tana misalan irin waɗannan akwai mutumin da ya fara alula sai a gama sallah bai gama ba saboda ya sa kanshi wasu wasi to yana cikin yin haka sai ya manta ko da yanke wata gabawa ko yana cikin sallah ya tuno to anya kashin nan ko ma dai ya ɗigo ne ma yanzu ina ganin akwai raguwa fa na ji kamar wani abu ya dugo a duburata sai ya fice kaga ya samu kanshi cikin ainihin tarnaki na rikirkicewa al'amura me ya ja mishi dan asali tsanantawa kanshi da ya fiye da alƙadarin da shari'a ta ce ai ina fata mun gane wannan idza zadu alal mashru'i a lokacin da suke ƙara abin da ya wuce abin da aka shar'anta musu na ainihin tsarki ubtulu bi asbabin sai a jarabce su da wasu sababbuka tujibu haqiqatan alaihim ashiya'u mashakka mudirra mushikka mudirra wanda a hakikanin gaskiya waɗannan abubuwa za su ƙara musu wato yanayi wanda zai ƙara musu tsanani da kunci a cikin abin da suke wa hadha al ma'ana alladhi dalla alayhi al hadith wannan ma'ana da kaji hadisin nan ya ambata muwafiqun lima qaddamnahu fi qawlihi ta'ala ya dace da abin da muka gabatar a cikin fadin Allah da yake cewa wa yad'u anhum israhum wal aglal allati kanat alayhim wannan manzo yana cire musu ainihin wato israhum abin da ya kuntata musu rayuwa wal aglala da kuma tarnaki allati kanat alaihim wanda ke kansu min anna zalika yaqtadi karahata muwafaqatihim fil asari wal aglal cewa wannan yana hukunta lalle mai kokari mu saba ma yahudawa da kiristoci wajen al'asar abubuwa masu tsanani na wajabci wal aglal da abubuwa masu tsanani na haramci gashe ce wal asaru tarji'u ila al-ijabi shadi ijabati shadida in aka ce al-asar jam'u isr yana komawa zuwa ga tsananta abubuwa a wajen wajabta ma kai abin da shari'a bata wajabta ba wal aglal in aka ce aglal kuma hiya tahrimatu shadida shine tsanantawa wajen haramta abin da shari'a bata haramta ba fa innal isra huwa thiqal washidda asali lafazin al-isar yana nufin nauyi da tsanani wa haza sha'anu ma wajaba wanda wannan shine yanayin abin da aka daura maka na wajibi zai zama yana da wani tsanani da wani ainihin nauyi a kanka ma'ana akwai zimmar take kan wuyanka wadda ba ta sauka sai ka ainihin aikata ta yanzu duk musulmin da yake musulmi ne na kwarai da zarar lokacin azhar ta yi zai dinga jin mas'uliya zai dinga jin cewa responsibility ne na lalle ya tashi ya sallar nan hankalin shi bai kwanciya sai ya tashi yayi ko shine wannan shidda ina fata an fahimci wannan wal gillu yamna'u al maglul min al intilaq shi kuwa tarnaki wato sasari ko an kwara za a sa mutum a hannu ko a kafa ko a sa ma dabba me yake yi yana hana wanda aka saka mishi ne na ya sake yayi walwala wa hadha sha'an al mahzuri wannan shine yanayin abin da aka haramta abubuwan da aka haramta suna hana mutane yin walwala ne irin iyasar ransu ko yadda dabbobi ko kafare suke zuwa ga abubuwan da aka haramta abubuwa ne na sharholiya da walwala zina shan giya cin riba cin mushe kisan kai da makamantansu da abubuwa ne da mutane suna ganin in suna yin su suna holewa ne suna da yanci ne ba su da wani tarnaki da ya tare su kai ko musulmi sai aka maka tarnaki aka ce kar kai zina kar ka sha giya kada kai kaira kada kai fasikanci kar kai shirka kar kai sabo kar ka saba wa iyaye kar ka ci mushe kar ka ci haram karkai karkai karkai kaga ya rage fadin walwalarka ko da sanda kake tafiya cikin abu cikin hanyar ta rayuwa sai ga ga wani wuri an sa gate can ma an sa gate nan an sa no, no, no parking ko ba a yin kaza ba a yin kaza to kaga ya rage maka walwala kwatanta misali da direba wanda yake rayuwa a Zaria irin garin da ake rayuwa cikin anaki anaki in the sense that babu dokar ba abun dokar tuki babu dokar tuki ko duk mutumin da ya saba tuka mota a Zaria misali sai je garin da ake bin doka kamar Lagos ko Abuja zai samu kashi a cikin tarnaki bayan anan da yana cikin walwala yana yin komai kuma ba komai duk inda ya ga dama ya bi one way ne hannun shi ne ba hannun shi bane na ana parking ba a parking ba abin da ya dame da ya je Abuja ko Lagos sai ga nan ga jami'an tsaro can ga wasu lambobi nan ga wasu fitullu can ga kyamarori duk suna cewa ba a yin kaza ka a yi kaza ka a yi kaza to sai ji shi a cikin tarnaki to haka rayuwa take mutumin da ya shigo cikin shari'a dole ya samu kashi a cikin wannan tarnakin kuma abu na farko da ya kamata ka fahimta shine ka gane wannan tarnakin umarnin Allah ne sai ka bi shi cikin nutsuwa ka tuna cewa kuma Allah ya maka wannan umarni ne dan kai ka ci moriyar umarnin ba dan shi da wata fa'ida ba kar ka dauka Allah ya takura maka ne galibi wanda suka samu matsala nan su ne mata waɗannan mata da ake cewa ‘yan neman ‘yancin mata da sauransu galibi yadda suke kallon addini tare cewa mafi yawan musulmai ne akwai musulmai yanzu masu wannan aƙida hausawa mutanen kano da zaria da sakkwata da maiduguri da makamantansu mata wai sun yi boko wai suna kare wai ‘yancin mata duk abin da aka faɗa a shari'a game da mata sai su ga an takurawa mata ne ba su tunanin cewa allah da ya halicci matan shine faɗi wannan abu to kuskuren farko da suke faɗawa kenan kallon abin da cewa to yanzu dan me za a ce dan me za a ce wai haka wata mun tambaya ran dan me za a ce shi namiji idan matar shi ya nemi ya sadu da ita taki za ta kwana cikin tsinuwar Allah amma shi yana da yancin yaki neman ta yaki yadda da bukatar ta neme shi dan me za a ce haka ai wannan abun fa ya kamata malam ku duba fa abun ya kama da babu adalci wala haka ta ce mace ce yan boko sun ce mata to yadda abun yake da shi ne a cikin musulunci akwai qayyumiyya akwai jagoranci kuma Allah ya bawa miji da wannan jagorancin nace kamar ɗanki ne a gida akwai abin da zai so ya yi sai ki hana shi ke kuma kina son ki wani abu bai sai ya hana ki ma'ana in ɗanki zai fita waje nace mata kamar ɗanki zai fita waje kice dawo gida kar ka fita yana zaune din nan kuma ke kuma zaki sa hijab ɗinki ki fita me yasa in yace kake fita ba zaki ki fita ba kin kina ganin an yi adalci in ke kina iya mishi hanin fita shi bai iya miki tace a to ai uwar shi ce ce to haka shi ma wannan sunan shi mijinki shi ma mijinki ne ka san irin wannan emokon ba za ka fara da musu ayoyi ba sai ka kai musu da irin logic da suke fahimta to haka dai ta mata bayanai ta fahimta ba ta fahimta ba ce to ina miki baki shawara duk abin da zaki nema na kare yancin mata to ki tsaya a hudud din da ba su shafi abin da shari'a ta ce ba duk abin da shari'a ta ce to is sacred babu wani ragowar yanci da shari'a ta bari a wajen ta riga ta kare shi kin fahimta ko baki fahimta ba wannan ya rage daga irin training da kika receiving ne a university da kika je kika karanta abin nan sociology haka na gaya mata to irin abin da ke faruwa kenan mutane ba sa iya fahimtar cewa waɗannan hukunce hukunce da Allah ya yi da yanzu misali sai kaga cewa kaga wannan shi ba ruwan shi sai aske gemun shi yana jin daɗi ni ko yanzu shari'a ta takura mun ba na iya aske gemu ya saki wanda shi yadda yake so ya sa kaya irin wanda yake so kana ganin kamar wai yana morewa ne a'a kai kake morewa saboda kai da kake bin shari'a shari'an nan kuma Allah ya tsara ta ne dan taimaka hidima ka ji daɗin rayuwa a duniya kuma ka tsira a lahira to ka sa wa ranka wannan gamsuwa cewa Allah da ya halicce ni shi ya san abin da ya kamata in yi kuma yayi wahayin abin da ya kamata in yi iyakacin nawa kawai bari in bi duk wanda zai faɗa maka wani abu aka san haka zai cutar da kai ne ya ce wai ka sa tunaninka tukunna kai kai kokarin kai kokarin ka fahimci to meye hikima me hikimar da za a ce sai an bage mu ina bambancin wanda ya bari da wanda ya aski akwai bambanci wanda ya bari ya bi shari'a wanda ya aske ya yi ma shari'a ta waye shine bambancin Allah shirye shi mu sai yake cewa wa ala hadha dalla qawluhu subhanahu kuma irin wannan shine abinda ma'anar fadin Allah da yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wadanda kuka yi imani kar ku sake ku haramta daɗaɗan abubuwa waɗanda Allah ya halasta muku, wala ta'atadu, sannan wajen kuma morewa daɗaɗan kar ku wuce makaɗi da rawa, inna Allah lahibul mu'tadin Allah baya son masu ta'adda, ma'ana Allah ya halasta shan abu mai daɗi, cin ‘ya'yan itace, amma kar ka je ka ci na haram, wanda baka siya ba, ba a baka kyauta ba, baka mallaka ba, ka ce ai Allah ya halasta mangoro, kawai suka shiga gonar mutane ka ta ɗiban mangoro. Allah ya halasta ainihin yin aure da kwanciya da matan aure suka ce Allah ya halasta saduwa da aka je ka ta zina kaga ya zama ta'adda abinda aka halasta din an mushi iyaka yi ina fata mun fahimci wannan wa sababu nuzuluha nuzulaha mashhur sababin ainihin saukar wannan aya sananne ne ba sai an tsaya ana ambatan shi ba shine wasu sahabbai ne suka nemi su haramta wa kansu abin da yake mene halas gare su na aure da shan ruwa da yin azumi a sha ruwa ta na azumi da kuma na ainihin wato bacci da farkawa da yin sallah da yin bacci shine Allah bayan manzo Allah ya musu ainihin tsawa kuma Allah saka da wannan aya cewa la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kar ku sake ku je ku haramta daladan abubuwa wanda Allah ya halasta mu wa ala hadha ma fi sahihayn an Anas ibn Malik qala haka kuma wannan shi za a dauka kamar yadda zo a cikin Bukhari da Muslim shine ainihin hadisin da imalan din ya ishara anan cewa jaa salasatu rahadin ila biyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yasaluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu sahabbai sun zo su uku suna tambaya a gidan manzon Allah game da wace irin ibada manzon Allah yake su aliyu ne da su miqdadu dan aswad suka zo suna tambaya meye da meye ibadar da manzon Allah yake cikin dare suna so su dinga yi me ibadar da yake in ya shigo cikin gida falamma ukhbiru da aka ba su labarin cewa in ya shigo cikin gida fa yakan zauna ma ya fira da matan gida ya taya su wanke wanke ya ci abinci ya yi bacci ya farka ya sallah wata rana yana azumi wata rana ma in ya wayi gari ma ko ya ɗauki azumin ma kawai kuma ya ga wani abu da ya burge shi sai kawai ya karya aka ba su irin waɗannan labaran sai suka kai ka annahum taqalluha kace to ai abin da yake bai da wani yawa bai da yawa sai suka ce faqalu aina nahnu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ba kansu fatwa suka ce to ya zama hada kanmu da manzon Allah kad gafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara shi fa an riga an gafarta mishi abin da ya gabatar da wanda ya jinkirta daga cikin zinuban da zai iya yi duk Allah ya ce babu komai tumo mu san matsayin mu ba ai gara mu dage da ibada ba dare ba rana fa qala ahaduhum sai ɗayan su yace amma ana fa usalli layla abadan yace na dauka wa kaina ni kam daga yau nayi ban kwana da bacci ba na ƙara yin bacci sallah kawai zan ta yi tsawon dare wa qala al-akharu ɗayan kuma yace ana asumu dahar abadan ni kuma daga yau ba zan ƙara cin abinci da rana ba sai dai azumi wa qala al-akharu ɗayan kuma yace ana a atazilun nisaa ni kuma zan kaurace mata fala atazawwaju abadan ba zan sake yin aure ba faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal ilaihim faqala sai manzo Allah ya zo gare su yace antumul ladina qultum kaza wa kaza manzo Allah ya tare su yace ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce kaza amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu shi na rantse muku da Allah na fi ku jin tsoron Allah na fi ku taka tsantsan game da doka Allah walakin amma duk da haka asumu wa aftiru ina azumi wata kuma ina shan ruwa wa usalli kuma ina sallah da dare wa arqud kuma ina yin bacci wa atazawwaju nisa kuma ina da matan aure faman ragiba an sunnati fa laysa minni wanda duk yake bin wannan al'ada tawa ta azumi da shan ruwa da sallah da bacci da ainihin mu'amala aure da mata to ba ni bashi annabi ce ba ni bashi ba irin addini na yake ba kenan rawahu al-bukhari wa hadha lafzuhu wa muslimun wa lafzuhu lafzu muslim an anas anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمله في السر أنا سيتي wasu mata daga wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sun tambayi ainihin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama game da ibadar da manzon Allah yake a boye a cikin gida fa qala ba'dhum sai wasu suka ce daga cikin mutanen wani su yace la atazawwajun nisaa ba zan yi aure ba wa qala ba'dhum wani kuma yace la akul lahama ba zan ƙara cin nama ba waƙala badu wani kuma ya ce la'anamu ala firashin ba zan ƙara bacci akan wani abun kwanciya mai daɗi ba fahimidallah wa asna sai manzo Allah ya zo ya mumbari yayi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har zuwa ƙarshe fa qala sai ya ce ma balu aqwamin ku gyara ba ma balbane ma balu aqwamin me ya shafi wasu mutane qalu kaza wa kaza me abin da ya shiga cikin kwakwalwar wasu mutane suka ce kaza suka ce kaza ya faɗi abubuwan da suka faɗi lakin ni usalli wa anamu wa asumu wa aftir ce ni dai ina sallah ina bacci ina azumi ina shan ruwa wa atazawwaju nisaa ina da matan aure faman ragiba an sunnati fa laysa minni wanda da ya kyamaci sunnata to ba ni bashi wal ahadithu al muwafiqa li hadha li hadha kathiratun fi bayani anna sunnatahu allati hiya al iqtisad fil ibadati wa fi tarki shahawati khairun min ruhbaniyatin nasara malam yace hadisai da suka zo suka dace da wannan ma'ana cewa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce yin daidai wa daida iktisad yin ainihin abu tsaka-tsaki wajen bauta da wajen gujewa abubuwan sha'awa ma'ana kayi bauta gwargwadon abin da aka ce kai sannan ka guje ma sha'awoyin da aka ce ka guje musu sha'awoyi na badala na barna wanda ba su halarta ba amma waɗanda suka halarta babu laifi kana iya zakke musu khairun min ruhubaniyatin nasara cewa wannan yafi alheri fiye da ruhubaniyanci ibada babu ainihin rayuwa a cikin ta irin ta dan adam irin ta nasara allati hiya wacce tsarin ta shine tarku ammati shahawat yin watsi da dukkan wani abu na sha'awa minan nikahi kaman aure wa ghairihi da wasu abubuwa kaman abinci da sutura da makamantansu wal ghulu fil ibadati da kuma wuce makaɗi da rawa a cikin ibadoji sauman wa salatan wajen azumi da sallah mutum ya ba aure ya bar cin abinci mai kyau sannan ya kama sallah tsawon dare da azumi kuma tsawon rana baya ci da rana baya kwanciya da dare waqad khalafa hadha bitta'wili wa li'adam al-ilmi ta'ifatun min al-fuqaha wal 'ubbad ibn tamiya yace an samu wasu tawaga daga cikin malaman fiqh da masu bauta sun sabawa wannan tsarin ta hanyar tawili ko da rashin ilimi in kana karanta tarihin malamai a cikin sirar alamin nubala zaka ji malamai da dama sun samu kansa a wannan kuskuren shi ne zaka ji malami an ce yana sallah yana kanta qur'ani da dare baya azumi kudan baya shan ruwa kullun azumi yake zaka ji zahabi baya wucewa sai ya musa rabi yace to wannan da ya saba wa sunna galibi yakan yakan yakan ainihin gurje su haka a keɓance ko ya ba su wani uzuri in ya ga dama ba su uzurin wata rana amma lokaci hafi shi yakan yi sai ce to wannan dai ba addini bane wannan dai wani abu ne kai wani ya dauko muna fata Allah ya gafarta mishi isharar da ibn taymiya kenan yake cewa an samu malamai da masu bauta malaman fiqhu da waɗanda suke sufaye da daman su sun fada cikin wannan matsala sun sabawa wannan sunna ta hanyar yin tawili tawilin kamar da muka ambata shine mutum ya ma abun wata fassara irin yadda su Aliyu dinnan suka yi ce to ai shi annabi an gafarta mishi ko kuma ce to ni dai aljanna kawai nake nema kuma an ce ai sallah za a samu aljanna ni dai so nake na samu falala azumi so nake rayuwata ta zama tayi zama kawai ibada ce zalla kai ba mala'ika bane rayuwa ka ba ta zama ibada zalla kwarai ko Aliyu dan Abu Talib haka yabo a cikin wani lafazi na hadisin da miqdadu na manta na ukun ne wa mislu hadha ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi yace irin wannan shine riwaya Abu Dawud a cikin sunan dinsa Anil Ala ibn Abdurrahman duk da yake Ala'u dan Harith ne wannan kuskure ne daga ainihin malamin a cikin asalin abin da yake a cikin Abu Dawuda Ala'u dan Harith ne Ala'u dan Harith sai a gyara sai ka kai ta'aliki a gefe cewa inma huwa Al-Ala ibn Al-Harith Al-Qasim ibn Abdurrahman an Abi Umama anna rajulan qala wani mutum yace ya Rasulullah idan li fi siyaha shi ma wannan ba bi siyaha bane a cikin lafazin fi siyaha ya manzan Allah ka bani izini na yi asiyaha menene asiyaha shine mutum ya baggarun su yi ta yawo a duniyan nan ba yi da abinci ba shi da guziri ba shi da manufa game da tafiya kai ba karatu ka je ƙasa waje ba ba kasuwanci ba ba wani taro ka je yi ba ba neman wata fahimta ka je ko ƙaro ilimi ba ba ƙaura kai ka baggarunku ba kawai dandi yawon ganin gari kawai mutum ya tattara kayan shi ya garin su zaria ya wuce shi ma bai san inda za shi ba ba shi da destination inda je sai inda kawai hanya ta tike da shi shi ma bai san inda je wannan shine asali as-siyaha wanda kuma za ga wannan al'ada ce ta turawa har yanzu suna yin wannan tourism kenan wata sana'a ce ma mai zaman kanta wadda take daga cikin harkokin da suke ainihin wato economic activities yanzu a duniya wanda har kasashe suna kokarin ɗauwara tourist attractions wuraren da za su dinga jan hankalin irin waɗannan masu yawon gantanin sai a samu wuri a killace kaburbura ne ko dabbobi ne ko su kayan ban mamaki ne ko tsofin garuruwa ne ko wasu abubuwa ne na tarihin mutanen da da tunanin wai idan mutane sun zo su dinga zuwa suna kalla suna biyan haraji da sauran dues ana samun kuɗi to wani abin takaici kuma aikin hajji ma ya kasance yanzu a cikin tunanin mutane abin da suke kenan aikin haji da yake ibada yanzu galibin mutane za su je to a cikin niyyarsu da yadda suke za ka ga suna mu'amalantar sha'ayar din to kamar tourist ne kawai su dan ina ma'anar tourist shine wanda zai je kawai da kyamara yana bin wurare na ban mamaki da wuraren da zai zo ya nuna cewa ai gashi a wuri kaza yana ta daukan selfies yana daukan kanshi hoto gashi a bayan dutsen Odu gashi a jikin masjidin Namira gashi a saitin Ka'aba gashi tsakiyar larabawa ana ganin shi duk wannan tourism ne mutane suka mai da ibada saboda yanzu an waye gari an shiga wani bala'i shine kyamara tana hannun kowa da fa kyamara sai ka je studio sai ka je phototech ko makamancin shi amma yanzu kowa da kyamara a hannun shi yaro da babba namiji da mace da haka yanzu an kai zamanin da kafin ma a ji labarin hoto haram ne ba karama yaki bane ko kuma koda an ji labarin mutane la yusaddiqun suna samun wato suna samun intellectual shock suna samun sadma abin nan ta ta ainihin wato mafhumiya wajen fahimtar ya zai a ce haram ne dan kawai yanzu na je masallacin Ka'aba ina ta daukan kaina hoto to me haram a ciki ai ina ina so ne a gani a gida cewa da gaske na je aikin haji to mutanen gidan ku je aikin haji wani ma daga can yana dauka zai fara tura su cikin social networks zai fara tweeting ɗinsu yana whatsapping ɗinsu ko ana cewa haka ina malamin english ko yana yana yana yana facebooking ɗinsu kafin ka ankara sun bi duniya mutane suna ta comment wai gashi a arfa gashi a inda aka ce ka je ka addu'a ka je ka ta daukan hoto mutane suna ta suna addu'a kai kuma kana tsaye nan ka ta yin hoto album guda a wannan akwai kauyanci a ciki jama'a akwai kauyanci zaka ga mutane kowa da kyamararsa da suna kwacewa amma sun gaji su ma sun kyale mutane na'am ba irin shi bane sirutul ard na nufin sai mu duba sai annabi ta magabata sai aka aikata wannan shine ka tafi wani gari ka da wata manufa ta yin wani abu a garin ka far garin ka je gari kaza rihila ilmiya ko rihila tijariya ko rihila wata take ainihin wato silatu rahim ko makamancin shi sai ka amfani da wannan dama sai ka ga garin amma kawai yanzu mutum ya cika aljihun shi kawai ya ce bari zai yawo sai ya ga ko ina akwai wani kwanaki fa har bidiyo yayi fa wai ya je kafin ashabul kafi ya je garin hujuru inda aka halakar da mutanen annabuwa ne ya je baqiyatu diyar samudin wa tilka buyutum la tuskan min ba'dihim illa qalil duk ga sunan ya dauko hotuna ya zo yayi documentary ya ta nuna wa a ta sayarwa a gari to da sunan mene wannan ba shine ba shine abinda ayi take ne ba cewa siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum ku je ku ga wuraren da yaya na gaba ku suka kasance wata rana Anas hadisi yana cikin mun karanta shi a bayana cikin sahih Muslim yace ma wasu daga cikin mutane ku tashi mu je na nuna muku abun al'ajabi sai suka hau dawa kai suka tafi har wannan diyar hujar din yace musu to kun ga inda aka halakar da su dan ibra din amma yanzu su mutane ba irin wannan wuraren suke zuwa ba gidajen zu suke zuwa da gidajen wasannin yara da wurin da ake da wasu dogayen gine-gine da wanda ake da wasu abubuwan al'ajabi na architectural masterpieces da makamantan abin da mutane suke ba kallo kenan ba haka bane kaga ba suna zuwa kallon ibra bane suna zuwa ne dan su wato dan su more sha'awar zukatan su dan su ji dadi cewa lalle sun ga gari su ma yanzu yan birni ne yanzu ka dawo garuruwan su sai su zama kaman suna bada hadisu khurafa sai su zama da mutane suna musu tilawa abin da suka gani kaga ya bambanta da wanda zai je wurin da zai ga wata ibra zai ga wata ibra ta cewa lalle an halakar da wasu anan ya ƙara jin tsoron Allah ya tausaya wa rayuwarsa ya bambanta har da makabartu da aka halasta ziyarar su an haramta ka tashi daga wani gari musamman ka tafi wani gari don ziyarar makabarta har makabartu waɗanda aka ce a je a ziyarce su don ganin wato ibra da kuma yi mana kwance a wajen addu'o'i ba a yadda ka tashi yanzu daga nan ka ce bari ka tafi sakkwato kabarin sarkin musulmi ya zama abin da ya kai ka ba kenan ko ka tafi can gombe din nan ka ce za ka so ka je ka kabarin sarkin musulmi a tahiri ne ko eh atiku Allah gafarta musu ko kuma kai har kabarin annabi ma ba za ka mai takana ta kama zuwa kabarin ba sai dai in ka je masallacin ka biya kabarin to haka dai misali in tafiya ta kama ka Sokoto ka je wata harka ka ta kasuwanci ko ziyara ko neman ilimi ko wani bincike ko wani abu da ya kai ka sai ka ce to tunda na zo garin Sokoto bari in je in ziyarci kaburburan waɗannan bayan Allah musu addu'a to wannan shine babu laifi kaga suwar din sun bambanta ina fata mun gano wannan jama'a na'am eh kai ba kauye ne eh eh haka ne gaskiya ne nisan da mutanen gaskiya suka kwanta sai kariya ta tashi sai kariya ita kuma sai ta fito da kanta Allah ya tsare mu ala ayi hal jama'a yace manzon Allah ya bashi izini ya tafi yawon dandi ya je ya julu fil ard yatruku biladahu mutajawwilan bainal ard musun ya wayi gari ba shi da ainihin wato makar sannan kuma daga cikin da suke siyahan ada mutum zai bar duk wani abu na jin daɗi ya kama gantalin shi a duniya wanda kuma anan shine abun nufi tarkul malazzati walla wa tarkil tayyibat khilal al asfar asfar wanda suke suke ba su da wani makasadi na musamman kawai yawon ganin gari irin wannan sai annabi ya ce sai manzo Allah ya ce mishi inna siyahata ummati al jihadu fi sabilillah siyaha a cikin al'ummata shine jihadi ba wa yawon ganin duniya ba kawai fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu siyahatuhum al-jihad fi sabilillah manzo Allah ya bada labarin cewa al'ummarsa siyaha su tourism din su yawon ganin garin su shine yawon da za su yi na gani ta hanyar jihadi kamar yadda muka faɗa kaga to da manufa kenan yanzu ga director anan ya je kasashe kala kala a duniyar nan amma me ya kai shi ilimi wata harka ta ilimi ta kai shi to haka kamar kasuwanci ya kai ka a ce ba inda baka sani ba a Najeriya ko kai direba ne babu inda ba gani ba a Najeriya kanka da manufa da kake zuwa garuruwan nan amma ce kawai baka da wata manufa illa ka je ka ga yayo da take ka wuce daga nan ka dawo ka nausa har sai ka kai Fatakwal daga Fatakwal ka sake yin kwana ka nemi mota sai ga ka a Sokoto sai ka ce to yanzu kuma sora Enugu kai ta zuwa haka kana crossing left right kana kana tafiya gabas da yamma kudu da arewa to wannan ka zama wato ka zama dan tambele kenan baka da manufa a rayuwa ina ba ta mun gane wannan وقال وفي حديث آخر أو رواية كما يتشي أن السياحة هي السيام cewa siyaha ita ce azumi wannan hadisi ibnu jarir at-tabari ya fitar da shi da ainihin wato daga a cikin littafin shi al tafsirin sa kenan na ibnu jarir at-tabari kamar yadda malam ya ambata a ƙasa sai kuma wasau sa'ihuna humus sa'imuna shi ma riwaya ce ta ibnu jarir ko kuma yace masu tourism a cikin al'umma ta sune masu azumi aw nahwi zalika ko kwatankwacin haka wa zalika tafsirun lima zakarahu Allah ta'ala fil Qur'ani min qawlihi as-sa'ihuna wa qawluhu sa'ihatin kaga wannan shine ma'anar fassarar abinda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani inda ya ambaci daga cikin siffofin mu'minai yace was as-sa'ihuna malamai suna fassara su da cewa masu azumi haka nan da ya faɗi siffofin mata na kwarai a cikin sura tahrim kenan ko da yake cewa kuma sa'ihatin masu azumi to siyaha a musulunci shine bauta din irin wannan bauta ta azumi ko kuma bauta ta tafiya jihadi wa amma siyahatu allati hiya al-khuruj fil bariyati li ghairi maqsadin muayyan mun ji magana yace amma siyaha wata zama ita ce fita daga doran ƙasa mutum ya kama tudin ƙasa ya tabi li ghairi maqsadin muayyan ba tare da wata manufa manufa sananniya ba falaysa min amali hadhihi al-umma ba aikin wannan al'umma bane shine magana da kake malaha ka ji abin da ibn timiya fassara mene siyahan da Hausa kam yawon dandi yawon bude ido Allah ya muku albarka yawon bude ido haka Hausa yan jarida haka suke cewa ko yawon bude ido ko mene ragaita wannan sakwatanci kenan ko to mu anan zare me muke ce mishi kenan baba to yawon bude ido yawon bude ido da mutum zai bar garin su ya tafi yawo ba tare da wata manufa ba kawai sai don bude ido ko yace wannan baya cikin aikin wannan al'umma inji ibn taymiya na dandi eh ba manufa eh na tafi yawon dandi ko ko yawon bariki ko eh Okay. wato idan yawo haɗe da iskanci dandi ko ragaita ina ce ragaita kuma yawo babu aikin yi eh shine ragaita a sakwatanci ko da mutum a garin su yake daga mutum ya ce ragaita kawai nake ma'ana yana tawo a gari shi bai sa abin da yake ba eh ragaita kenan a sakwato to an dai fahimci ma'ana ai ko shi kuma siya yawon bude ido shine a je garuruwa a ga yadda suke a ɗauki hotuna ai ta yawo ibn tamiya yace falaysa min amali hadhihi al-umma ba aikin waɗannan al'umma ce ta musulmai ba walihadha qala al-imamu ahmad laysat as-siyahati min al-islam fi shay'in imamu ahmad yake cewa yawon bude ido a musulunci ba komai bane wala min fi'lin nabiyina wala salihina ba aikin annabawa bane ba aikin mutanen kwarai bane jama'a ku duba yadda mutanen mu suka zame a wannan bangaren yanzu galibin mutane abin da suke sha'awa kai su samu kuɗi su biya jirgi su tafi kallon duniya duk masu kudin kasar nan suna yin suna yin wannan su tafi Dubai su tafi San Francisco su tafi Yemen su tafi kasar Maghrib ko Egypt musamman Egypt Egypt da Dubai yanzu da irin can kasashen Asiya masu nisa din nan inda dai suke da civilizations na da irin Turkiya irin Afghanistan irin makamantansu haka kasashen nan na tsohuwar rasha da irin iraki da makamantansu musamman ga 'yan shi'a abubuwan da suke mutane suke kenan mutum zai biya kuɗin jirgi kawai ya tafi mai ya je yi ya je yawon ganin gari to ba aikin wannan al'umma ba ne in ji ibn taimiyya imam ahmad kuma yake cewa baya daga cikin aikin annabawa ko salihan bayi ma anna jama'atan min ikhwanina qad sahu siyahatal manhiya anha ibn taimiyya yace duk da yake an samu wasu mutane daga cikin ƴan uwanmu malamai ke ne yake magana sun yi irin wannan gantalin yawon duniyan nan wanda aka hana muta'awwilina suna masu yin tawili fi zalika aw ghairi alimina bin nahyi anhu ko kuma basu san an hana ba kamar yadda galibin mutanen kasashen mu ba san an hana ba yanzu wannan abin da muke faɗa mutane da ma sun ji shi za su ji gari jiddan cewa to menene abin hani a ciki a ministry ko ministry of tourism eh shi za ka ce bigairin maksadin bigairin maksadin mu'ayyan kaga excursion akwai maksad ilimi shine mu ne dalibai muna koyon wani karatu zamu je wata masana'anta inda take industry din irin wannan karatu ko zamu ziyarci wasu mutane masu irin wannan ilimin ko misali dalibai masu koyon engineering sai a kwashi su a kai su wata masana'anta take aikata irin wannan engineering din dalibai masu koyon aikin jarida a ɗauke su a kai su gidan jaridan da ake aikata da irin wannan sana'a wannan akwai maksad ilmi to mu ne mu faɗa wada ba ba mu faɗi lafazin excursion ba kwata-kwata da bambanci da tourism Allah ya tsare mu na'am ibn batuta a irin wannan harka yayi mana yawon duniya ya ta yi sai zai ba da labarin yawon duniya da yi da gwargwadon abin da ya gani kamar yadda wanda ya yanzu shi kuma da hotuna suke ba da labari saboda lokacin shi wataƙila babu teknolojin hotuna ne amma shi ma sunan littafin kenan rahilatu bin batuta yawon dandin dan batuta kuma in ka karanta za ka ji dandin a ciki tabbas na shiga gari kaza na ga kaza na ga ana cin abinci iri kaza mutanen garin sa sutura iri kaza suna al'adu iri kaza ba ka yake ba da labarin ba ai littafin ba ma littafin addini bane dama littafin adabi ne littafin labarai ne yaumiyat ne memos ne na ibnu batuta kuma akwai ƙarirai a ciki ne yes ya yi mai daga ciki mai ibn taimiyya ƙarya akwai irin waɗannan da yawa suna nan yanzu mutane suna yin wannan sosai fa musamman yan boko dan munan usadai ne sa muke jin abun kaman ba wani matsala bane amma yan boko din da suka shiga suka bunƙasa abin da suke kenan za su ɗauki hutu da ya san da ɗauki hutun shi na shekara dama ya riga ya yi wani adashi ko ya yi ya anshi wasu kuɗaɗe da zai biya jirgi sai ya tafi ya samu multiple visa na shiga ƙasashe shikenan zai ta shiga yana gantalin shi yana gararan ba wani ma in yaje yadda suke saka gajeren wando da gilashi da hula hana sallah haka shi ma zai saka ya dinga yawo da singileti ya rataye kyamar shi ya ta yawo wai shi ma dan duniya ne to fa hadha laysa min amalin nabiyina wala min amali salihina bal laysa min amali hadhihi al-umma Allah ya tsare mu honeymoon shalul asl duk shi ma irin wannan ne aladin kafire ne sharul asl ba mutum ya aure da amarya to wai da zara an tare sai su filla sai a neme su a rasa shi ma al'adun kafirai ne shi ma al'adar musulmai ce abinda ake magana kenan kwaikwayo da al'adun kafirai hala ibn taymiya bai ambace shi bane dan a zamanin su ma ba san wannan ba tabija honeymoon din nan fa kuma ana yayin shi fa sosai yanzu fa wallahi wani auren sai ya mutu ba honeymoon ba wallahi akwai wanda baban ne shi da kanshi zai sponsorin uban yar ne zai sponsorin na duka expensive da za a je a tafi wani wuri a tafi yankari ko tinafa ko mesonation odubu ranch a can kalaba ko obudu ranch ko oluma rock a abekuta za a tafi a je a buya kai har kasar waje ma wannan ma na talakawa kenan nan da yankari ai na talakawa ne ƙasar waje za a tafi a je a ɓuya wata guda a paris ko a dubai ko a abu zabi ana sheƙa aya kuma ba wai su je ne fa su zama zaman aure na su fahimci juna su yi ya koya mata sallah da azumi ya tuntubi ibadar ta ba a'a za su je ne su sa kaya na yan duniya ko su ta yawo a gari su ci abinci a wannan hotel su kwana a wancan wuri su kalli wannan wasa su je wannan silma abin da su ta yi kenan ba za su yi ta salati bane ya za a yi wannan ma ya zama al'adar musulmai ai mai kama da al'adar musulmai ba jama'a eh eh sharul asl sunan shi kenan ko ina so in tuno tabbas ma taɓa ga littafin sharul asl sunan shi kenan honeymoon Allah shi kyauta jama'a eh ma'ana yanzu kamar kai kana Abuja wani kuma yana nan Zaria sai ce da Allah ina son zo ka dan gagari kawai sai ga mai a kanin gari ba addinin musulunci bane ka dai nemi abun yi Abuja sai ka zo in akwai wani abu da ya kawo ka in ka zo sai a zagaya da kai ka gari ba laifi wannan wani abu ya kawo ka sai kuma ka zagaya ka gari tunda garin ya fi garin ku kyau babu laifi dan ka gani ko amma dai a ce wai abin da ya kai ka kawai kenan mu gane bambanci abin da kawai zai saka baggarin ku ka tafi wani gari kawai dan ka je ka gari gaskiya wannan ba addini bane na san mutane za su yi istigrabin wannan sosai eh amma dai gashi a cikin karatu ba mu muka fada ba malamai ne suka fada Allah shi kyauta to sai yake cewa ma anna jama'atan min ikhwanina qad sahu siyahat almanhiya anha muta'awwilina fi dhalika aw ghayr muta'awwilina bin nahyi anhu aw ghayr amilil alimina bin nahyi anhu wa hiya min ar-ruhbaniyyah al-mubtadi'a asalinta daga ruhubaniyanci ne wanda aka hana wanda yake na bid'a allati qila fiha wanda aka ce kuma la ruhbaniyata fil islam da asali waɗanda suke yin wannan yawon su ne irin waɗannan fastoci da waɗannan masu bauta sai su bar garuruwan su ta yawo a duniya ba su da wata manufa in banda yawa to ana nan kuma zamani na tafiya sai ana ta ƙara developing ana ɗauwara abu shine har ya kai yadda yake haka yanzu ya zama kamar wani kuma gayu ko burgewa da sai masu kula da addini a cikin kirsa suke wannan voyage haka suke ce mishi ko da haka suka je suka je duk inda suka je suka kai addinin su ko suka yawo kowa suka ce wai sun yi discovering wasu kasashe to daga baya ne mutane yan duniya suka shiga cikin abin sai suka duniyantar da shi haka ya zama a irin yadda yake yanzu kaji akwai ministry akwai agents akwai hukumomi masu kula da shi in ka inda duk garin da kaje akwai guides wanda za su zama murshidun mudawwafi kenan da ake cewa ko wanda zai dinga yawo da kai yana nuna maka wurare yana maka tarihin su kana daukan hotuna yana taya ka daukan hotuna yanzu kaga ya zama masana'anta mai zaman kanshi ya zama economic activity mai zaman kanshi da duniya tana itirafi da shi masa dinkin duniya tana bada muhimmanci sosai ga irin waɗannan wuraren tana kokarin ayi preserving din su wuraren da suke wai ragowan asar na mutanen da mun yi magana akan su a baya har a nan afirka akwai su inda suke lissafawa wuri kaza wuri kaza wuri kaza karkashin unesco cewa suna daga cikin asar na mutanen da da ake bukatar lalle a tabbatar da an yi preserving din su kansu lalace wai dan a ci gaba da ziyarar su Allah ya tsare mu ake biya mene to kaji yanzu idan mutum yana da kuɗi sai ya biya yan nasa kenan ko sai su shiga da kai kumbo apollo sai su kai ka duniya wata Allah shi kyauta wal gardu huna ibn taymiya yace manufa anan bayanu ma ja'at bihi al hanifiyya bayanin abinda addini mai kakke yazo da shi min mukhalafatil yahudi na saba ma yahudawa fi ma asabahum min al qaswa dangane da abin da ya same su na bushewar zuciya an zikrillahi suka bar ambatan Allah wa mimma anzala suka daina ambatan abinda Allah ya saukar wa mukhalafatin nasara da kuma saba wa nasara fi ma hum alaihi akan abin da suke da shi minar ruhbaniyya na daga ainihin wato ruhbaniyanci al-mubtada'a wanda suka kirkiro shi ma'ana hanya addini mai kakkiya ta saba ma waɗannan hanyoyin bauɗaɗɗu bauɗewar yahudawa shine su sun nesanta kansu da addinin sai Allah ya sa zuciyarsu ta bushe suka zama ba sa karanta saƙon Allah ba sa aiki da shi sun canza saƙonnin Allah su kuma nasara sun shige wa addinin har sun wuce iya inda ya ce a tsaya kaga wancan sun nesanta wannan kuma sun shige har sun wuce duka biyun karkata ne daga kan hanifiya daga kan miƙaƙƙiya hanya ta annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wa in kana qad ibtuliya ba'dul muntasibina minna ila ilmin aw dinin bi nasibin min hadha aw min hadha ya ƙara dai cewa duk da yake an samu wasu daga cikin mu musulmai wanda ma suke dangantuwa zuwa ga ilimi ko suke dangantuwa zuwa ga addini ma'ana malamai ko 'yan kishin addini an same su an jarabce su bi nasibin min haza da rabo daga wannan ƙasawatul qalb kenan aw min haza ko rabo daga wannan ruhbaniyanci kenan ana samu duk a cikin musulmai wasu sun karkata zuciyarsu ta bushe barun su da addinin ko malamai ne ko masu ko a cikin 'yan addini gare kashe ne suke amma zuciyarsu ta bushe sun biye wa duniya irin na yahudu ana kuma iya samun wasu kuma a cikin malamai ko masu kula da addini su kuma sun wuce makaɗi da rawa wajen harka addinin sun zama irin nasara a kowane zamani ana samun wannan zaka iya buga kanka misalai na irin ƙungiyoyi ko mutane ko afrad individuals da ka sani akan irin wannan tafarkin Allah shirye shi mu wa mislu hadha ma rawahu ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ghadatal aqabati irin wannan shine abinda ibnu abbasin ya ruwaito Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ce manzon Allah ya faɗa wa shagarin aqaba wa huwa ala naqatihi yana kan ainihin wato raqumarsa yace ulqudli hasan ka ɗaibo mini je ka samo mini ɗan tsakon kwami na jifa kenan falaqittu yahu sab'a hasayatin sai na samo mishi tsakon kwami guda bakwai min hisal khazfi daga cikin tsakon kwami waɗanda ake yin basusa da su waɗanda ake ɗan jifa haka irin na yara faja'ala yanfudul hunna min kaffi ya dinga goge su da ainihin tafin hannunsa wa yaqulu yana cewa amsalu haula'i farmu da irin waɗannan ƴan tsakuwar da su za ku dinga yin jifa ya ku musulmi sun maƙala sai ya ce ya ayyuhan nasu iyyakum wal ghuluw fi dini kai mutane a hirɗinku da wuce makaɗi da rawa game da harkar addini fa inna ma a halaka man kana qabla kumul ghulu fi din dai abin da ya halakar da na gaba da ku sune wuce iyaka a addini shi ya halakar da su rawahu ahmad wan nasa'i ibn majah min hadisi auf ibn abi jamila an ziyad ibn husayn an abi aliya anhu wannan shine isnadin hadisin daga ibn abbas kamar da imamu ahmad da nasa'i da ibn majah suka fitar wa hadha isnadun sahihun ala shart muslim ibn taymiya yace wannan isnadi ne ingantacce sharɗin imam muslim wa ƙauluhu faɗin da ya faɗa shi manzon Allah ya ce iyakum wal gulu fi din amun fi jami'i anwa'il gulu ya shafi dukkanin nau'in wuce iyaka fil itiqadi wal a'mali ya shafi wuce iyaka game da wajen magana akan aqida da zaka kudirce ko aikin da zaka yi wal gulu kaga abin da ake ce ma guluwi shine mene mujawazatul haddi wuce iyakar da aka yi maka bi an yuzada shay'u fi hamdihi a ƙara wani abu wajen yabon wani abu au zammihi ko wajen zarginsa alama ya stahiku fiye da yabon da ya kamata a yi masa ko zargin da ya kamata a yi masa misali manzo Allah tsare salama za ka yabe shi to akwai yabon da ya kamata a yi masa idan ka wuce iyaka wajen yabon nasa to kayi guluwi haka fasiki akwai zargin da ya kamata ka yi masa idan ka wuce iyaka wajen zarge shi da kyamarsa kayi guluwi na ba ta fahimci wannan jama'a shine ƙara wuce makaɗi da rawa wajen yabo ko wajen suka abu wani hau zalika ko makamancin wannan sallah akwai iya gyaran da ya kamata kai mata ta zama ta yi kyau in ka wuce haka kayi guluwi alula haka haka duka sauran ibadoji haka azumi alal misali shine an ce ka sha ruwa da zarar rana ta faɗi sai ka ce a'a sanda rana ta faɗin nan fa kaga akwai sauran haske bari in bari sai duhu yayi na natsi cewa lallai an shiga dare to kaga wannan yanzu guluwi ne da wuce iyaka akan iyayen da aka ce kabe da azumi ko kuma wani kawai sai ya ce a to ai tunda dai kawai yanzu babu rana babu hasken rana bari kawai mu ci abinci ma'ana a irin gari irin nan yanda misali akwai dogayen gidaje bai ma leƙa ya ga rana take ba kaga shi kuma ya yayi kusuri haka dai haka dai gwargwadon yadda mutum ya ainihin misalta waɗannan abubuwa sai ce wan nasara aktsaru guluwan fil itiqadi wal a'mal su kirista sun fi kowa tsanani da wuce makaɗi da rawa wajen guluwi na aqida da ayyuka kaga guluwi aqida shine suka dinga cewa Isa dan Allah ne sun kudurta cewa dan Allah ne kai Allah ne ma shi wannan guluwi ne a cikin aqida wal a'mal da guluwi wajen ayyuka kamar yadda suke yin ruhubaniyanci din min sa'ir tawa'if fiye da duk sauran wasu kungiyoyin addini wa iyyahum nahallahu anil ghuluwi fil qur'an su Allah yake nufi da ya hana aibi ayi guluwi a qur'ani da yake cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum da su Allah yake ahlul kitabi anan kirista dan su aka sani da guluwi ɗayan bangaren ahlul kitabi yahudu ba a san su da guluwi ba kasawa aka san su da ita ina fata mun gane wa sababu hadha hadha al-lafz al-am ramyul jimar kaga wannan lafazi da manzo Allah ya kawo shi gama gari yace na hana ku guluwi a addini kaji abin da yasa manzon Allah ya ambaci shi shine mene ramyul jimari game da jifan shedan da ake yi a jamarat wa huwa dakhilun fihi shi wannan mas'ala ta shiga ciki kamar yadda duk sauran abubuwa suka shiga ciki fal guluwu fihi kaga yin tsanani da wuce iyaka wajen jifan jamarat mislul rami bil hijaratil kibar kamar yin jifa da manya-manyan duwatsu mutum ya ga cewa tun da dai shaidan ake kwatanta jifa anan barin samu katin katin din duwatsu waɗanda sai ya numfasa tukunna zai jefa kuma yana tsinuwa Allah ya tsine maka shaidan irin da ya zaga mutane suna yi duk wanda ya je maka ya ga wannan to irin wannan guluwun ba kyau wani hau zalika da makamancin wannan bina'un ala annahu ablagu min al-hisal sigar mutum ya dinga gina wannan da tunanin cewa yi da babban dutse yana ganin yafi kaiwa matuƙa fiye da di da karamin dutse to annabin da ya ce a yi wannan addinin cewa ya yi da kanan duwatsu sai ka tsaya iyanan sun ma'allala zalika bi anna ma ahlaka man qablana illa al-ghulu fi din sannan manzo Allah ya kafa hujja da cewa babu abin da ya halaka waɗanda suka zo gabanin mu sai irin wannan tsanantawa addini kama tarahu fin nasara kamar da ake ganin haka karara game da kirista wa zalika yaqtadi anna mujanabata hadihim mutlaqan abadu min an ruqu'i fi ma bihi halaku wannan yana hukunta cewa gujewa irin tafarkin su gaba daya zai fi nisanta mutum daga yuwar fadawa ga abin da ya halakar da su wa annal musharika lahum fi ba'd hadhihim yukhafu alayhi an yakuna halikan kuma cewa wanda yake biye musu a wata daga cikin shiriyar su ko tafarkin su to ana tsoratar mushi kada wannan ya halaka shi kenan kana so ka gujewa halaka gaba daya irin wanda kirista suka fada sai ka guje wa tafarkin su gaba daya karo manta tuntun dama yana mana magana akan cewa shin guje musu din nan ana so ka guje ma komai nasu ne ko ka guje ma ɗaiɗaiwan abin da hadisai suka ambata inda ya ce mana ana nufin ka guje wa duk wani abu nasu matukar musulunci bai same hannu ba ko da ba a da wani hadisi bil ain wanda ya faɗi wannan abin ya ce banda shi ta yi a wancan zamanin da aka faɗi hadisan ba sa yin shi kamar yadda misali yanzu aka faɗa honeymoon kaga ba mu da wani hadisi akan shi saboda wani lokaci wani lokaci akan samu irin haka abinda su ma a cikin addinin tunda suna ta karawa ne sun sake ƙara ƙare ƙare bayan wucewan zamanin nasoshin nan da rubuce rubucen nan to har ire-iren waɗannan ba a baka dama kai musulmi ka shiga cikin su da hujjar cewa waɗannan ai babu nasi akan haramci waɗannan babu nasi akan a kyamace su a duk wani abu da ya zama identity ne nasu matukan musulunci bai goyi bayan shi ba wajibi ne ka guje mai fil jumla gaba daya dama maganar da yake ta yi mana kenan yanzu shine ya sake istikhlasin ta daga wannan nasin cewa guje ma duk wani abu da yake matsayin shiriyar su ne ko tafarkin su ne gaba daya zai fi nesanta ka daga yiwuwar aukawa zuwa ga abin da suke yi sai ka samu kanka a cikin halaka shine sai ce to wanda ko yake kokarin yin tarayya da su a wani abu daga cikin abubuwan su ana tsoratar mishi kada wannan ya zama zari'a zuwa ga halakarsa Allah ya tsare mu daga halaka wa min zalika annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hazzarana min mushabahati man qablana kaga daga cikin haka kuma shine manzon Allah ya ainihin ja kunnan mu game da kamantakekeniya da wanda suka gabace mu fi annahum kanu yafruquna fil hududi yafriquna fil hududi bainal ashrafi yufariquna fil hududi bainal ashrafi wad du'afa manzo Allah ya hana mu da koyi da su dangane da kasancewarsu suna yin bambanci wajen kafa haddi na shari'a haddin zina da sata da kisan kai da makamantansu suna bambanta tsakanin manyan su da talakawa wa amara an yusawwa bainan nasi kidalika manzo Allah yace lalle a daidaita tsakanin mutane duk wanda ya irin wannan laifin a mashi hukuncin da shari'a ta ayyana akan shi ba tare da duba da cewa shi wane bane babba ne koko talaka وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إيفاء الرؤساء أجود في السياسة duk da yake an samu wasu manya daga cikin shugabannin kasashe da masu mulki a cikin musulmai suna ganin yafe wa manya in sun yi laifi sun taba haddin Allah to ya fi dacewa a siyasance a dinga musu soft landing ko ba ka ake cewa ba a basu su faɗi cikin mutuncinsu duk irin wanda ake a ƙasar nan in babban ya laifi to diya da za a yi ko an kai gaban shari'a za a yi ta ya kwankwanawa ana bin wasu wasu wato bayan fage ana bin bypass sai an samu ya za a yi a ga cewa bai wulakanta ba saboda shi babba ne amma in wani karami ne yayi kafin ma a ji labari a mushi hukunci yanzu idan mutum yayi sane ko yayi wata yar sata burglary da zai je yayi a sata na haura katanga alkali na kama shi kafin ka ce Jack Robinson ya kwana a gidan yari wata shida ko shekara ɗaya da rabi amma sai wani ya sace dukiya al'umma gaba ɗaya in billions sai a kai shari'a a yi ta diragin a yi ta diragin lauyoyi su ta ƙarya suna surutai sai a shekara shida ana yin ta daga baya sai a ce an yi accounting ɗinsa an sake shi saboda wai an kasa tabbatar da wannan abin nan ko lauyoyi su kai su kawo su kai su kawo sai a ce ma wata kotu ta haramta ma hurumin wata kotu game da sauraron ƙara haka za a yi ta yi har sai dai ku yi Allah isa sai dai a lahira kawai kuna ji kuna gani an tafi da kuraɗanku shine irin wannan tsabar yahudanci ne jama'a tsabar yahudanci ne wani yanzu in a cikin taro ya saci hansa tsohuwa aka kama shi kafin ka ce daren yau a ruwan zai kwana in ba a buge shi a wajen aka kashe shi ba amma wani kuma ya saci kuɗin duka al'umma kuma yana yawo a gari ana celebrating din shi a matsayin jagora a matsayin shugaba a matsayin dan siyasa wani ma a matsayin mai rike da wani babban mukami a ƙasa executive ko legislature ko ko makamantansu ko ministerial appointment duk ba haka yake ba kowa zai buga misali ya fi guda ɗari da ɗaya akan wannan a ƙasar nan ya ce to an samu tun zamanin sibin taimiyya an samu wasu 'yan siyasa suna ganin ya mafa manya irin wannan laifukan ya fi a siyasance bayan za ka fara ba a fi sahihaini ana aisha radiyallahu anha fi sha'anil makhzumiyatin lati sarakat yace a cikin bukhari da muslim ya zo Aisha ta bada labarin wannan mata ‘yar kabilar Banu Makhzuma, ƙabilar su Khalid ɗan Walid kenan, sa daga cikin manyan ƙabilun Ƙurishawa wadda ta yi sata ɗin nan, cewa lamma kallama Usamatu fi ha Rasulallahi sallallahu Alaihi sallama, aka tura Usama aka ce manzo Allah yana ganin girmanka, ka je ka nemi ceto mana, bai dace a ce wannan tana ‘yar uwanmu, mu zauna a yanke mata hannu ba zai zama wato abun kunya ga ƙabilanmu. shi kuma Usama ya ga to tunda dai manzo Allah na jin magana shi bari ya je gani ko zai iya sa mata wani rangwame sai manzo Allah ya ce mishi ya Usama kai Usamatu atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu nan kana neman ceto ga wada adi da Allah ya kafa innama halaka banu isra'ila annahum kanu idza saraka fihim ash-sharif tarakuhu banu isra'ila fa kai Usama abin da ya halaka su shine sun kasance idan babba ya sata a cikin shi sai su kyale shi wai za su raka fi da'if idan matalauci mai rauni wanda ba babba ba wanda ba shi da galihu ya sata a kamo alaihi hadda sai a tsayen mishi da haddi sai mun Allah ya faɗo ta magana mai ban tsoro yace wallazi nafsi bi yadi kai usama tsaya ka ji na rantse da Allah dare nake hannunsa law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqatatu yadaha yace fatima yar yar muhammadu kamar yana ishara ga wani third party ma kenan fa ɗan shi yake nufi wanda yace kuma bad'atun minhu wanda yace yuzini ma yuziha yace wallahi da zace sata wa hashaha Allah ya tsaita daga sata da zace sata yace wallahi sina yanke hannunta kaga kenan tunda zai yanke hannun ƴan shi to ko ƴan wani ba ta tsira ba dan in wata ƴa ta cancanci wannan alfarma to Fatima ta cancanta da ƙari ma'ana a ce ga ta an kama ta yasa da sai a ce kai ai Fatima ce ta fi karfin hujja a ce ke je kima da abin da kike sata ma an ban miki ai da ki magana ma sai a baki inda zai a wani alfarma ko ta isa ai mata wannan alfarma amma manzo Allah ya rantse da Allah sannan ya magana ya ya kuma kawo irin abin da ake cewa tauna tsakuwa ko dan aya ta ji tsoro yar Muhammadu ta fi kowa daraja in ce sata za mata haddi sai na kuma ga wata ya a Banu Makhzuma wanda ma a cikin sa akwai kafirai su walidu dan uku ba su ne banu makazuma baban khalidu manyan jigajigan kafare ne a makka ina fata mun gane wannan jama'a wa kana banu makazumin min ashrafi butun quraish kaga banu makazumin din nan suna daga cikin manyan masu daraja a qurayshawa washtadda alaihim an tuqta yadu imra'atin minhum eh minhum abin ya tsananta gare su a ce an yanke hannun wata mace a cikin su fa bayyana sallallahu alaihi wasallama anna halaka bani isra'ila sai manzo Allah ya bayyana cewa halaka banu isra'ila innama kana fi taqsis ru'asa'in nasi bil afwi anil uqubati ya zo ne saboda sun keɓance manya daga cikin su suna musu ahuwa akan laifuka wa akhbara anna fatima ibnatahu allati hiya ashrafun nisa'i ya bayyana cewa fatima yarsa wacce ita ce tafi daraja a cikin mata gaba daya law sarakat da ta yi sata wa qad a'azaha Allahu min dalika Allah ya tsare ta daga yin sata laqata yadaha amma ala fardi imkanit zalika da a ce zai yi da ya mata haddi me yasa ya faɗi wannan liyubayyana anna wujubal adli wat ta'mim fil hudud la yustasna minhu bintur rasul dan ya bayyana musu cewa wajabcin adalci da kuma cewa kowa yayi ayi masa game da haddin Allah ba za a iya keɓance ƴar manzon Allah game da wannan ba fadlan an binta gairi bala tana ƴan wani can daban jama'a kun ji wannan fa wannan ya kawo mana shi da ya kawo mana hujja akan cewa daga cikin abin da annabi ya hana al'ummarsa koyi da yahudu da nasara a ciki akwai mene akwai rarrabe hukuncin da za a yi wa mutane in an kafa doka duk wanda ya taba ta a mai hukunci kada wani ya taba ta sai a ga to a to wannan fa gaskiya an mashi hukuncin nan gaskiya ba a kyauta ba saboda shi wani ko dan wani ne ko daga dangi wani ne to wannan yahudanci ne wani kuma na yi ba za ma a bashi uzuri ko a ji ta bakin shi ba kafin ka ankara an mai hukunci duk dokar da aka kafa to ya kamata duk wanda ke kasan dokan ya bita in ya taka ta a mai hukuncin da za a yi wa kowa wannan ke sa dokar ta mutunci amma in aka ce yadda ake a Najeriya na sa doka ba ta mutunci Allah ji kan mala albani gafarta mishi na ita wata magana da ya taba yi ina jin a cikin ana wata ga wata haka ya faɗa ya ce shi sa doka ba ta da mutunci kun ce one way ku kuma kuna bi ina jin a wannan kasa din ne faɗi wannan magana ko a ce kun ce wanwe ku kuna bi talaka na bi yan sanda su fara mashi mugure da rasafti amma ku kuma sai ku zo da jiniya ku ba a guje to shi sa ba abin dokar wanwe duk dokar da aka fashi sa kasan nan ba abinta saboda mutane ba sa bi sai waɗanda suke talakawa shi sa ko layi da ake bi a wajen ansan kuɗi ko ba da kuɗi a banki ko a asibiti mutane ba sa bi don kuna cikin bin layi sai wani ya zo sai a ce ai shi babba ne kawai sai a shiga da shi ku ba ku da lokaci ku ba ku da amfani kenan idan shi babba ne me yasa bai zo da wuri ba so ake babba ya zo wuri da wuri haka annabi ya ce liyaliyani uril ahlami wan nuha a masallaci ko manya su riga kowa zuwa masallaci to yanzu kuma irin wannan haya kawo cikin masallatai fa sai ga masallatai ana barin ana reserving spaces ga wasu mutane na musamman a masallatan sarakuna da 'yan siyasa sahu na gaba na biyu sai a aje ana jira sallar juma'a ce fa kowa ya zo ya shiga amma can gaba kuma babu kowa wani ma shi kadai ake mai sahu shi kadai liman sahu shi ma sahu sannan kuma sauran mutane sahu haka ake a wasu sarakuna a wasu wuraren sarakuna eh razab ko haji ko ba su zo ba da kaji da kaji Allah shi kyauta eh a bubuɗa ba su waje ko malaman ahlus sunna ne kuma babu wannan katin a cikin sunna Allah shi kyauta dole dai a cigaba da faɗa mutane me daidai wanda zai gyara ya gyara ya ci mori haka wanda yake gyarawa kuma dai an fita daga hanzarin shi zamu dakata nan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi